Jibril Umar Jibril wanda aka fi sani da masallacin Triumph a nan fage cikin jihar Kano. Kuma wannan karatu namu shine na 199 a yau Alhamis 21 ga watan Shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi sallam tana 1447. Allah madaukakin sarki da ikonsa ya kaddara idan ban manta ba muna alba'su ba'da al-mauti mun shiga inda malam yake tashi bayan mutuwa wal hisab wal mujaza ala a'mali bani adam da kuma hisabi da sakamako da za a bayar akan aikin dan adam wanda a lokacin mun tsaya a gaba a shafi na ɗari biyar da hamsin da hudu za mu tashi inda malam yake cewa wal ba'su haqqun lalle tashi gaskiya ne wato tabbas idan an mutu za a tashi wallahu yab'athu man fil qubur lalle Allah madaukakin sarki zai tashi duk waɗanda suke cikin kabari lil wuqufi bayna yadayi yi malik ghafur domin a tsaya a gaban sarki mai yawan gafara yas'alal jami'a domin ya tambayi dukkan mutane anil sagiri wa anil kabiri karamin abu da babban abu wa anil jalili abu wanda yake mai daraja wal da abin da yake baya da daraja وستعد الحقوق في هذا وستعد الحقوق في هذا اليوم kuma a ranar duk za a bar haƙoƙi kowa zai bayar da haƙƙin da yake kansa a wannan rana wadda take rana ta tsoratarwa watan shiru da wawin almabalin kuma za a buɗe littattafai na waɗanda aka zalunta domin a mayar musu abinda aka zalunce su liya a kuza kulla wahidin haƙƙahu domin kowane ɗaya daga cikin mutane ya amshi haƙƙinsa wa ma rabbuka bi zallamin lil abid kuma lalle ubangijinka ba mai zalunci bane ba dangane da bayinsa wannan shine babban abin da za in an tashi alkiyama malam ya tabbatar mana cewa lalle za a tashi a kaburbura kuma za a tsaya gaban ubangiji kuma Allah zai tambayi ƙaramin abu da babban abu abu mai daraja da marar daraja kuma a ranar kowa sai ya sauke haƙƙin da yake kansa wato za a tafi aljanna a tafi wuta babu wani mai haƙƙi da yake bin haƙƙi sai an yi balance to hatta dabbobi ma manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce akuya wadda take da kaho ta tunkuyi wadda ba ta kaho sai an yi wa mara kaho ƙaho ta tunkuye ta sannan a ce ku zama turbaya ga baki ɗayanku to kaga ina mutane duk kankanta abu duk girman abu in dai haƙƙin wani ne baka ba shi a duniya ba bai yafe ma ba to sai ka ba da shi a lahira naka cin haƙƙoƙin mutane zai da wata ba wani amfani ba wata nasara ka cinye kuɗin wancan ka zalunci wancan ka cuci wancan ka ebewa kuɗaɗen wani ka yi menene kana ta cin daɗi a duniya ka yi motoci ka yi gidaje ka yi mata ‘ya'yanka suna karatu a turai kame da komai kana komai duka gama yi duk wannan asara kake sayarwa kanka saboda dai wannan haƙƙin duk abin da ka tuna ba naka ba sai ka ba da shi ranar tashin alƙiyama sai an yi zubabban ƙwarya to kaga wannan shine babban masifar da mutum yake yarda ya zama mara wayo wanda bai gane ba in wayo shine ka iya cin kuɗin mutane to sai ka zama dolo wanda baka iya cin kuɗin mutane in wayo shine ka ha'inci al'umma ka shirya suka mutu ƙarya su yarda da kai to za ka san cewa duk wannan abun akwai ranar tashin liki zai sai an tashi waɗannan ababa kuma duk abin da ka ci sai ka bayar da shi kuma ta kowane hanya amma dai a ɗauki ladanka da aikinka da kai a ba mutanen da ka zalunce su imakuman kuma aiki ya ƙare a ɗauko zunufinka zunufinsu a baka dole sai an yi ɗayan biyu in kana da taska ta lada a ɗauki wannan taskar na azuminka da karatun alkur'aninka da nafularka da duk zumuncinka da kyautarka da sadakarka duk a ɗauka a rinka raba mutane kana kallo ana watan da ayyukanka bayan da za ka yi in wanda ka zagi wancan kai da wancan kama wancan sai an bashi to ina wanda ka ci kuɗin shi shi ma dole sai an bashi to in an gama wannan ayyuka sun kare kuma ga mutanen da ka zalunta suna ta zuwa to dole za a rinka ɗauko su wannan shan giyarsa wancan zinarsa wancan luwaɗinsa wancan sa wancan wiwi da ya zuka wancan yi da mutane yayi sai a ɗauko a rinka lafta ma baka aikata ba a duniya ka same shi a lahira sau mutanen da ka zalunta shi sa babu wani dalili da za ka mai da harkarka cutar mutane ko yi musu ƙarya ko yi musu sharri ko yi da su ko canza magana da juya ta wannan duk da amfani a duniya ka tsaya kawai a gaskiya da amana da shirin ya kamata ka tsarewa kanka haƙƙi in kowa ma ya ci kyale shi ya ci to ina kuma waɗanda kuma suka ci kuɗin al'umma wannan muna magana a daidai kunmu ne to ina kuɗin gwamnati wanda ya ci wanda wannan ya fi bala'i ya fi masifa a wajen Allah domin masu haƙƙin suna da yawa ka ci kuɗin jihar Kano mutum miliyan ashirin suna bunka. ka ci kuɗin jihar Katsina mutum wajen miliyan goma suna bunka. ka ci kuɗin Sokoto ka ci kuɗin Najeriya mutum miliyan ɗari biyu suna bunka. ka ɗauki kuɗin Najeriya ka rabawa gwamnoni wanda duka basu talatin da bakwai ba ka ma musu kuɗin da kake raba dukkan al'umma na ƙasa ka rarraba musu su kuma sun ci suna ganin kamar an ba su kyauta ne al'umma suna cikin bala'i to din ranar don haka don in kana so ka sha kallo a lahira ka more to kai ka ci kuɗin wani in baka ci kuɗin wani ba za ka sha kallo za a tau gaban ka za a rinka zuwa da yan iska ana tura su wuta sai ka gane mutum ka ce okay kai ne rabin layi a yi nan da shi ba ruwanka a gabanka za a rinka tafiya da mutane wuta so da sun talautar da mutane sun tsiyatar da mutane sun mai da mutane ga sunan in ka ga mutum ka sake ganinsa bayan shekara biyu sai ka gan shi har wani hazo hazo yake kamar ba shi ba mutane duk sun canza alhali kuma da arzikinsu wannan shi ne babban musibar kuma yana ganin wai ya haye yasa ka ga sun samu kudin ba abinda suke a kasar abinda kawai suke a kasar ta kudin kasar amma iliminsu da na 'ya'yansu a waje ne asibitinsu da na 'ya'yansu a waje ne hutunsu da yawon bude ido a waje ne kawai in ka gansu a kasar to sata kudin kasar kawai suka goyi to akwai ranar da za a bada haƙƙi wannan muke karantawa sai kaga ɗan raɗaɗi ya sauka a gare ka in ka ga ɓarayi da azzalumai sai ka ji ba ma komai domin ka san akwai ranar ƙin dillanci akwai ranar da za a zo da his excellency a ɗaure kuma kai ake jira ka ba da umarni ka sunce shi kaga akwai ranar da ido zai rena fata yace wa bi asfin da dukkan bakin ciki laqad ankara man ankara qadiyat al hakika wa'yansu ma sun yi inkari cewa ma an mutum ba za a tashi ba daga duniya sai Kaduna to ka cika more kai abinda kaga dama ba abinda za a yi wa bannu anna al-hayata tantahi bil maut suna gani rayuwa da ka mutu ta kare fa zannu annahu laysa hunaka arabun ala Allah suna zaton cewa babu inda za a bujirar da aiki a gaban Allah wala hisab kuma babu hisabi baina yadayi Allah ta'ala a gaban ubangiji madaukakin sarki wasu aka suka dauka ranar lahira shikenan babu komai ba wanda za su bujirar da aikin su babu wanda za a wa hisabi da zarar an mutu shikenan an kai ka kabari ka zama turbaya ƙashinka ya radaddage na an rufe shafinka babu wani tashi da za a yi ma amma hisabin abin da ka aikata a duniya babu wannan <coughs> wallahi lazi la ilaha ya ce na rantsa da Allah wanda babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi <coughs> yace su ayyuhal abdu ba'da al-maut lallai ka tashi ya kai bawa bayan mutuwa malam sadda ya rantsuwa ya ce wallahi al'azim na rantsi da Allah za a tashe ka bayan mutuwa ballakad amara Allah nabiyyahul mustafa sallallahu alaihi wasallam ya ce kai bari Allah madaukakin sarki ya umarci annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. an yuqsama ala zalik ya rantsi cewa za a tashi alkiyama faqala ta'ala Allah madaukakin sarki yace za'amal ladina kafaru allan yub'athu wayanda suka kafirta sirriya cewa ba za a tashi ba bala ul bala kace a'a wa rabbi na rantsi da ubangiji na latub'athunna lallai za ku tashi thumma za a tashe ku thumma latunabba'unna bima amiltum sannan za a ba ku labarin abinda kuka aikata wa zalika ala Allah yasir kuma wannan shine mafi sauki a wajen Allah lallai manzo Allah kai rantsuwa ka ce ka rantsi da ubangijinka sannan kuma ka damar da lamu tauhid lallai tabbas za a tashe ku kuma ka ƙara zuwa da wata lamun ɗin ta tauhidi lallai lallai za a kuma ba ku labarin abin da kuka aikata kuma yin hakan a wajen Allah ba wani abu ne mai wahala ba ya tashe ka kai bayanin me ka aikata ba wani abu ne mai wahala ba a yanzu ma akwai na'urori wanda ba Allah ba ma mutane wanda yanzu aka sa ma hula duk abin da ka aikata a baya sai ka yi bayani dan adam ma ya zo da wannan technology din gobaranta na ubangiji madaukakin sarki kai da kanka aka ce ka aikata laifi kaza ka ce baka aikata ba da an sa ma hular duk abin da ka aikata da duk wani sirrinka sai ka baje shi an yi recording sai an cire kuma a sa ma ka gani ka faɗi duk sirrin da kai to barantana ubangiji wa daukakin sarki waye wannan dan adam ne yazo da wannan ilimin da zaka yi bayani domin a cikin kwakwalwa a cikin kwakwalwa da kake gani akwai bayani inda kazana, taskar da take taskance duk abin da kai da abin da ka aikata kamar a memory ne kamar memory ne akwai wannan memory din a cikin a asalin ya yarda akwai shi sa Allah ya ce ba su da wani ilimi akan haka domin ilimi abin da ya tabbatar a dukkan littattafai in muka mutu za a tashe mu kuma za a mana hisabi innaha haqiqatul la budda an ya'lamu hal jami' malam yace wata haqiqa ce dole ne kowa ya santa anna ba'da al-maut ba'da al-maut ba'thun lalle bayan mutuwa akwai tashi wannan hakika ce wa qad Allahu jalla wa ala al-amthilata fi qur'anihi ala qadiyati al-ba'th ba'da al-maut yace hakika Allah ya buga misalai da yawa a cikin littafin sa na al-qur'ani wajen magana akan za a tashi bayan mutuwa hatta la yaghunnu ahadun hatta la ahadun anna al-hayata satantahi bil maut har kaɗe zaton cewa rayuwa tana karewa ne da mutuwa a'a in ka mutu akwai wani shafan sabon teji shine ma rayuwar duwannan wannan abin da muke yi ba ita ce rayuwar ba saboda shekara 100 ce rayuwar ta hakika ita ce shekara dubu goma miliyan ɗaya tana can gaba ashe rayuwar ta duniya ba a fara ba flashing aka yi da kai aka ɗan leƙo da kai duniya ka gani sai kuma ka wuce ka yi rayuwa ta hakika ta shekara miliyan ɗaya وستطوى صفحة حياته عند هذا الحد وفقط kawai yana ganin cewa za a tattare shafukan rayuwarsa a mutuwa shikenan duk abin da aka yi babu wani ba za a duk wani mutum yanzu a ce rayuwarmu nan da muka zo Allah ya halicce mu nan. duk abin da muka yi da wanda ya daidai da wanda bai yi daidai ba da wanda ya kwamata da wanda bai yi ba da wanda ya saci kuɗin mutane da wanda ya haƙuri da wanda ya zama dan fashin daji yayi ka kashe mutane shikenan sai a mutu shikenan kawai gabaki ɗaya mu sai a ce babu komai shikenan an kare rayuwar bana akwai wasa in haka ne ai babu adalci kenan na banza da na kwarai kuma a ce makomarsu ɗaya mutumin kirki da wanda ba na kirki ba a ce makomarsu ɗaya wanda ya bi addini ya bi Allah ya bi abin da yake so da wanda bai yi ba a ce da an mutu shi kenan kawai an rufe shafin kowa wannan ba zai yi ba sai sa malam ya ce la wannan babu hikima a ciki kuma Allah baya yin abu babu hikima ba yanda za a yi ubangiji madaukakin sarki ya halicce mu ya saukar da alkur'ani ya tsoro da manzo ya bi umarni ya yi hani wasu su bi wasu ba su bi ba a ce kuma makomar su ɗaya daga ƙarshe kawai za a mutu shi kenan an ƙare rayuwar to waye zai zama na kirki kenan yace laqad jaa qadiman lil mustafa sallallahu alaihi wasallam al asi yace hakika a baya wani mutum mai sako wanda sunansa daga asi yake al as ibn wa'il sunansa al as bin wai daga cikin manya-manyan mushrikan qurayshawa da izamin baliya ya futtuha ya zo da wasu ƙashi wanda ya rufe yana kakkarya shi yana murmurta shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baina yadahi a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam aka zo kawai dan izgili sai ya dauko irin kashin nan da ya riga ya ya zo da shi kawai yana zuwa gaban manzo Allah sai rinka kakkarya shi yana murmusa shi kama fil mustadrak kama yanda yazo a mustadrak na hakim wa tafsir ibn abi hatim wa ghayrihima bi sanadin sahihun an ibn abbas qal daga abdullahi dan abbas yace ja al as bin wa'il as-sahmi ila rasulullah sallallahu alaihi wa sallam asim ibn wa'il as-sahmi yazo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam bi azmin ha'ilin da wani rubabban kashi fafattahu biyadihi da yazo da rubabban kashin ya zo ya mutsitsike kashin ya kakkarya shi da hannunsa faƙala ya muhammad ya ce ya manzo sallahu alaihi wasallam ayubu asallahu haza ba da ma'arima ya ce Allah zai tashi da wannan bayan ya ratattake aka yi zo gaban manzo sallahu alaihi wasallam da izgili da inkari ya zo da kashin ya murmushe shi ya ce yanzu manzan Allah ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yanzu kana nufin wannan kashin Allah zai tashe shi qala na'am manzala yace eh yab'athu Allah hada Allah zai tashi wannan kashin summa yumituka sai manzala ya faɗa mishi yace sannan kuma zai kashe ka Allah zaka mutu kuma Allah ne ya kashe ka summa yuhyika sannan Allah zai rayar da kai summa yudkhiluka nar jahannam sannan zai sa ta kai wutar jahannama wannan ya tabbata dan wuta ne tun a ransa in ka kalle shi ka ce dan wuta ne to baka da laifi Allah ya tabbatar mar da shiga wuta sannan kuma zaka shiga wuta tunda jinninka izgili shi yasa babu abin da yafi izgili da shari'a da addinin Allah shi yasa ubangiji madaukakin sarki yace la ta'tazuru la ta'tazuru kad kafartum ba'da imanikum duk wanda ya yi izgili kuma ya zo yana cewa ai wasa ne ai kaza a yake sauka ba da wani uzuri kun kafirta domin reni yake sa mutum ya yi izgili da addini da rena addini ka yi izgili da wani abu da ya tabbata a addini ka yi dariya ka yi wasan kwaikwayo da gemu ka yi wasan kwaikwayo da hatta muryar musulunci ka yi kwaikwayo da yadda duk irin wannan izgili ne musulmi a sa shi rol wanda zai wa addini izgili wannan babban musiba ne a matsayin ka na musulmi bai kamata ka shiga duk inda za a wa addinin izgili ba ka sa wani gemu ka yi menene kana kaza kuma waɗanda suka fara wannan daman yahudawa ne da suka shiga industry na misira na ƙasashen musulmi duk suke irin wannan fina fina sai a yi mutum da gemu da asuwaki da tagaggen wando limamin masallaci kuma shi yake sace kuɗin mutane shi yake algus ko a rayuwarsa kuma ta ɓoye sai a yi wani wanda yake kaza haka suke tai yi hagan wannan izgili ne duk wani irhab duk wani wanda za a yi ɗan tawaye mai kashe mutane sai a yi shi da siffar musulunci ba za ka taɓa gani a fim ba an yi mutum da cross ga ma ana kama kiristoci ana kama rabaran rabaran aka ba fasto fasto da makamai amma ba za ka ga an yi fim ba ga fasto ɗan ta'adda ba ga wannan izgili ne da addinin Allah to bayan manzala sallahu alaihi wasallam wannan ya zo ya yi wannan izgilin fa nazala qaulullahi azza wa jalla sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyin cikin surati yasin yake cewa awalam yaral insani anna khalaqnahu min nutfa shin dan adam baya gani cewa lalle mu muka halicce shi daga dugon maniyi fa idza huwa khasimun wa bayan ya girma ya zama wani ya zama mai faɗa, mai jayayya mai rigima dan me aka yi kaza me yasa aka yi kaza ni ba zan yi kaza ba ko sama da ƙasa za ta haɗe sai an yi kaza dugun maniyin nan ne fa wannan mai raunin mai ruwa ya fito ta azzakari ya shiga gaban mace aka firza ka daga nan aka yi dinka ɗinka daga cikin wannan wanda in ya taɓa rigarka sai ka wanke shi ne kuma yanzu ya zo zauna a cikin mahaifiyarsa ya wata tara bai san yadda cinsa da shansa da oxygen ɗinsa yake zuwa aka zo aka yi halittarsa aka zo bai san ta ina zai fito ba ta ta ko ta ƙafa ya fito bai san me ya fito yi ba aka ɗauke shi aka man wanka zindir ya fito a gaban kowa da kowa da loɓa kowa yana ganin azzakarinsa ko yana ganin gaban ta ummata ce aka ta fito a nan gaban nas gaban kowa da kowa aka ka faɗo tumbir ba kowa bane ka ba kai ba baka isa ka rufe gaban ka kai haka ba aka ka tashi a kwantar da kai a tayar da kai in za ka yi bacci sai an latse ka an kwantar da kai ka yi fitsari amma nafkin da fitsarinka da kashinka nafkin ma wata ila irin na da ma ne ake sa a kulla mana a ciki za ka yi kashinka da fitsarinka ka kwana da kashi da fitsari wai yanzu kuma ka girma kai ne fa iza huwa khasimun mubin duk wannan lalata ta kare baka san inda kake ba wai yanzu ka zama wani kuma kana cewa ai mu in mun ga dama sai an yi kaza ba dai mu ne ba za ka gani ai dole fa idza huwa khasimun mubin yanzu kana jiji da kai kai wani ne duk wanda ya ja da kai ya faɗi kai ne mai kaza kai ne mai kaza wannan halin dan adam ne from nothing ka zo ba daga ko ina ba Allah ya baka kuɗi ya baka mulki ya baka ƴaƴa ya baka ƙarfi ya baka kuma yanzu kana hura hanci kana ganin wani ne kai ka isa sai ce wa zaraba lana masalan wa nasiya khalaqa kuma yake buga mana misali kuma ya manta halittarsa yana buga cewa yanzu wannan kashin da ya ragargade ya murmushe ya zama gari aka watsar da shi yanzu za a tashe shi amma wa ya halka ya mance shi ya yake da yaushe ya zama kashin yaushe ya zama tsaukar wannan maniyin ya aka yi daga cikin maniyin aka fitar da kashin ya manta wa ya halka kala yake cewa man yuhyi al-idama wa hiya ramim wane ne sai tayar da kashin da ya radaddage kul yi yuhyiha Allah yuhyiha allazi a awwala marra kaga wannan simple amsa kenan duk mai hankali babu wani bata lokaci ka ce wanda ya rayar da ita da ita na farko ne zai rayar da ita wanda ya halicce ta wanda ya kirkiri kashin wanda ya samar da kashin ne zai rayar da shi Allah madaukakin sarki yana buga irin wannan misali na hankali domin duk abin da babu aka samar da shi wanda ya samar da shi din da babu dan ya lalace ai bai kamata ba ka ce ba zai iya samar da shi ba hankali ba zai yarda ba wanda ya mota ta lalace in ka zo ka ce ba zai iya tayar da ita ba hankali ba zai yarda da kai ba wani ma can kawai ɗan kabu kabun kan hanya anan yake ta yadda ita bardana wanda ya san duk abin da yake ciki wani ma dan gyara samun sa'a ya juna wannan wayar ya juna wannan ya juna wannan har ta ce buru ya amshi kudin ka bardana wanda yayi wa huwa bi kulli khalqin alim yace shi kuma wannan wanda ya halitta duk wata halitta da ka gani a duniya alimun masani ne akanta ya san ta ya san daga ina take ya san yadda aka kawwana ta ko menene da abu mai motsi da marar motsi Allah ya san komai sai Allah ya ƙara buga wani misali na hankali yace allazi ja'ala lakum min ash al akhdari nara shine wannan fa wanda ya sanya muku da bishiya koriya danya wuta ta fito fa'iza an tummin hutu ƙidun daga cikin wannan ɗanyen bishiya kuke fitar da wuta kafin ashana kafin abubuwa ya ake samar da wuta itace ake samu a hada a yi ta gogawa haka a yi ta goga haka ana burkawa ana burkawa ana burkawa sai wuta ta tashi a yanzu ka zo ka samu ashana ne baka sani ba amma haka ake ko yanzu a cikin jeji aka rasa ashana mutane haka suke ɗauko bishiya su burka su burka su burka kana cikin yi ɗanye ko bushashe kuma ɗanyen ya fi kawo wuta fiye da buɗaɗɗe bushashe to ruwa ɗanye aka haɗa shi da ruwa ɗanye ya fitar da wuta mai zafi ta yaya ina wutar ta ina wutar ta zo daga wajen Allah ne haka ake fitar da wuta kaga wannan ma abu ne na hankali wanda yake da wannan ikon wanda yake da wannan khibrar wanda yake sa daga cikin danyen itace ku birka shi ya fitar da wuta wanda danyen abu mai ruwa duk kishiyar wuta ne ya haɗa kishiyoyi guda biyu su fitar da wani abu wannan ba wanda zai haka sai mai iko sai Allah subhanahu wata'ala shi sa mu ne a wajen mu muke ganin wannan da wannan kishiyoyi ne ba za su haɗu ba wannan sai an yi sababi sannan wannan zai zo sai an shi a wajen ubangiji madaukakin sarki babu wani sababi babu wani abin da zai zai faru ba babu shi ko ina zai ta komai zai iya zama sababin abu shi duwana duk wannan abubuwan da kake yi a duniya na cutar da musulunci na kashe su na sharri na propaganda na sai an kai su kasa sai Allah ne ya siyasa ne kuma lokaci ɗaya zai iya maganin shi amma ya ƙyale mu ne mu ya ga da muka ce mun yi imani mai zalimi wannan azzaliman da suke zalunci sun cinye dukiyar kasa sai Allah ya sani lokaci ɗaya zai gama da su lokaci ɗaya ba kuma sai sun mutu ba kanka da ta sai kana da rai za ka ga ana yi ba kai komai ya sunce ma ba wani abu ne a wajen Allah ba is nothing ba wani abu ba wanda ya gagara Allah da kuke gani la turam wala natin ya wajen turam barandana wayannan karnukan nasu na shugabannin kasa sauran kasashe ba wanda ya gagara Allah amma Allah sa ce ya kyale ya ga ku a matsayinku na masu imani musulmi ne za ku yi domin ya ɗaga darajar ku da wannan sai Allah ya ƙara buga wata misali kaga misali na uku kenan yace awalaita allazi khalaqa as-samawati wal arda shin wanda ya halitta samai da ƙasa bi qadirin ala an yakhluqa mithlahum bai da iko ya ƙara halittar kwatankwacin su bala yace yana da iko wa huwa al-khallaqul alim shine mahalitti mai ilimi to in wannan saman da yanda take da ƙasar da yanda take Allah zai iya halittarsa to ina ake magana ta kashi na kai ɗan adam ka mutu la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas Allah ya ce halittar samai da ƙasa fi girma fiye da halittar kai wane ne mu dinnan duk abin da yasa ba za mu gane ba ai ba mu da ilimin astronomy ba mu da ilimin sararin samaniya ba mu da ilimin ƙasa in mai ilimin sama wanda ya san abin da aka ajiye a sama ya yi karatu mai ko ya san abin da yake ƙasa to sai ya sallama ubangiji maɗaukacin sarki fiye da mu yanci makwanci wanda baka san ma menene a saman ba sai an kwatanta ma halittar taurari kawai ya isa ga sunan birjik a sama baka je saman ba za ka gansu nai kuma duk ɗaya talinka duniya su wajen dubu nawa ɗaya eh, in ta faɗo ta ƙona komai da komai duniya ta tashi baki ɗaya ruwan tekunan da yake duniya zai ƙone duk wani abu zai kama da wuta in ɗaya tauraruwa ɗaya aka yanke ta faɗo an gama da duniya a cikin wannan dubban tauraron da kake gani kuma in kana da hankali kai ka je ka ga sabin fo jirgi a ƙasa ka tsaya gindinsa ka gan shi in ya tashi sama bai kai ɗaya bisa dubun inda taurariya take za ka hango shi kamar kadangare taurariyar da kike ganin ta ya take to sai ka auna da wannan ko kai ma baka da kwakwalwa ba za ka iya ganewa ba to in ka ga wannan typical example da za ka iya ganewa idan abu ya sama to ya girman sa yake ka duba jirgi da ya jirgi nawa yake adami nawa ne 300 za a ce ma ya tafi sama wannan ko millions ne amma kake hango taurara har hakken da zaka gani a ƙasa wannan zai nuna ma cewa ka gaya tauraruwar da kake kawo waka da watan da ranar da kake gani to ya suke su ɗaya ta isa ta halaka duniya gabaki ɗaya ba a wani tashin zance da an ce ɗaya kunto shike na wannan duniyar dama an tashi da ita to shi dan adam yana da wani abu ne sai Allah ce inna ma amruhu kaɗai al'amarin Allah idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun in yayi nufin abu haka yake cewa kasance sai ka kasance ba wani big deal ba wani abu mai wahala sai an ɗauko wannan kutar an haɗa da wannan sai an yi ta aiki in ka ce za ka yi mota ko za ka yi jirgi yana buƙatar watanni in ka ce za ka yi kaza yana buƙatar na'urori sai an yi haɗe-haɗe sai an yi kaza a tayar da wannan shi Allah haka zai ce zama wa kaza sai ya zama kun fa ya kun ba magana ba sama zama sama shi kenan kun fa ya kun babu wani aiki da za a yi a samar da wannan abu kawai kalma ce baina kafu wa nuni Kaɗai al'amarin tsakanin kafun da nunin din nan kun shikenan ya kasance fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un sarki ya tabbata ga ubangiji cikin sarki wanda mulkin komai halittar komai take hannun shi kuma shi ne za ku koma zuwa gare shi qala rabbuna fil hadith al-qudusi alladhi rawahu al-bukhari ubangijin mu madaukakin sarki ya faɗa a hadisin qudusi wanda Imamul bukhari ya fitar da shi min Hadisa abi huraira radiyallahu anhu daga hadisin abu huraira Allah shi yarda da shi an sadiqi daga mai gaskiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Allah sallallahu alaihi wa sallam. qala Allah Allah madaukakin sarki ya ce. kazzaba binu adam dan adam ya ƙaryata ni walam yakul lahu zalik ko bai dace ba ya ƙaryata ni wa shatamani dan adam ya zage ni walam yakul lahu zalik ko bai dace bai kasance ba zai kamata ya zage ni ba kazzabat rabbuka ya ibn adam ya kai dan adam ubangijinka ya ce ma ka ƙaryata shi wa shatamta rabbaka ya ibn adam ya kai ɗan adam ubangijinka ya ce ka zage shi to ya ɗan adam ya ƙaryata ubangijinsa ya zage Allah sai Allah ce fa amma takzibuhu iyaya ƙaryata ni da ɗan adam yi? fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani da ya ce ai Allah ba zai dawo da ni ba kamar yanda ya farar da ni walaysa awwalu khalq awwalu khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi kuma ai farkon halitta dawo da halitta ya fi farkon halitta sauƙi a wajena ƙirƙirar halitta da farko ya fi wahala ka yi abu ya lalace ka yi dawo da shi shine mafi sauƙi a wajen mutum balantana ubangiji maɗaukacin sarki Allahu lari khalaqa min al’adami Allah marubucin sarki da ya halitta daga babu ƙadirun ala an yu'ida min wujudin yana da iko ya dawo da abin da yake ne abin da bai samu ba aka samar da shi to saman man da ya salwanta dawo da shi shine mafi sauki bal qadirun ala an yu'ida min al-adam kai yana da iko ma ya dawo daga babu babu mai halitti babu yana da iko ubangiji madaukake sarki ai duk ya nuna in kana ganin menene ai dan adam sai ya sadu da mace za a haihu kaza da kaza da kaza to annabi adam da nana maryam da annabi isa duk abin da duk asbab din babu dan haka ba wai da aka sa alama ba sai na sadu da mace sai na fitar da mani sai ya je mahaifa sai ya yi wani kwanaki wannan shine kawai anya ɗaya da za a yi halitta wannan sababi ne da Allah ya sa amma da ya tashi ya nuna ma ba shi ne sai halitta annabi Adam kuma sai halitta Hawwa'u daga jikinsa nana Maryam sai halitta annabi Isa babu namiji ba wanda ya sadu da ita kawai kun fa zama da namiji annabi Isa a cikin Maryam shikenan ya zama in Allah ya ga dama ga baki ɗayan mu dinnan sai zaman to ba haihuwa ake ba yanda ake ruwan sama haka kankara ta faɗo haka za mu faɗo tap tap kawai kuma faffaɗo jarirai shikenan mu tashi in Allah ya ga dama haka za a yi babu wani abin da zai hana yin haka Daka babu wani sababi da ake sababa a Allah shi yake halittar sababi kuma komai a wajen shi sababi ne wa ana an yakhluqa min al-adam Allah yana da iko ya halitta daga babu qadirun ala kulli shay'in subhana mai iko ne a dukkan komai tsarki ya tabbata a gare shi kuma qala ta'ala sana Allah ce wa amma shatmuhu iyaya amma zagi na da dan adam yake fa qawluhu ittakhadha Allahu walada yace Allah yana da da wa ana ahadu samad ne ne tilo as-samad wanda yake dogara da kansa baya dogara da komai kuma komai sai ya dogara da shi lam alif ban haihu ba walam ulat ko ba a haife ni ba walam yakun lani kufuwan ahad ko babu kini tare da ni ba ni da kishiya ba wanda ya kama da ni qala ta'ala Allah ya ce kul kace huwa Allahu ahad huwa Allahu ahad shine Allah shi dai Allahu samad shine as-samad wanda yake dogara da kanshi baya bukatar kowa kuma komai yana bukatar sa shine ismu samad shi yasa Allah madaukakin sarki zai kashe kowa kowa zai mutu har mala'ikan mutuwa shi kadai a duniya Allah ce kai da wa ki kira wuce sai mala'ikan mutuwa an gama aiki ya ce eh an gama duk mutane dai sun mutu sai wa sai ni sai jibril sai asrafil sai menene yace je ka dauko asrafil yaje ya dauko ya zo sai wa sai duk mun gama da kowa daga ni sai malaika jibrilu ce zai ka dauko jibrilin ma sai zai dauko shi ce sai wa yace ya Allah sai ni kadai ce to kai ma bari a dauki ranka lai wata kururuwa ta fito ya fada magashiyar shikenan ya mutu to kuma a lokacin babu komai a duniya amalatul arshin sun mutu dan kakka dauka wai dan an ce amalatul arshi sai da su in ba su ba za a dauki al'arshin ba to sun mutu in kana nuna a zara'ilu sai da shi za a yi hukunci to ya mutu mai ruwan saman sai da shi ya mutu mala'ika jibril kwamandan da zai ba da umarni ya mutu yanzu babu kowa a duniya kullum man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika bil jalal wa ikram shi ɗai ne to da a ce ku yana buƙatuwa da wani a dole sai ya yi sauran wasu da za su taimake shi to shine samar samad baya buƙatuwa da kowa sannan kuma kowa ya dawo to Allah madaukakin sarki shine baya bukatuwa da kowa yace lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad bai da kini bai da abokin tarayya ba wanda zaka dauka ka bashi suna na Allah hal ta'lamu lahu samiya yace shin ka taba ganin takwaransa ba wanda za a ce ma ar-rahman ba wanda za a ce ma Allah ba wanda za a ce ma as-samad sai dai abdulsamad sai dai abdullahi babu kuma duk wanda ma aka kira da wani sunan to shi bai cika sunan ba domin duk wani suna da ka ba kowa to majazi ne ba hakikari ne ba sai ka ga hasan amma ba mai kyau bane ba sai ka ga muhtar zaɓaɓe ko baka so ma kai yi magana da shi ba wani zabatse tantirin dan iska ne baka so ma ka gan shi sai ka ga jamil kuma sai ka gan shi mummuna amma shi ubangiji madaukakin sarki duk sunan da yake da akwai to wannan ƙarshen ƙurewar sunan ya tabbata a siffarsa da shi shi yasa yace as-samad Allah madaukakin sarki ko bai da wani dan haka ba wani wanda zaka ce wai yana da sunan ubangiji madaukakin sarki daka babu wani nau'i na bauta da zaka ba wani Allah subhanahu wataala babu babu na bai sauti na na bauta da za ka ba wani Allah da haka Allah madaukakin sarki duk wata na nashi da duk wani abu da ya kambaba na aiki da ibada da sunaye na Allah ne za zaka kaɗaita Allah da shi domin ya ce yace ya kulla lahu kufuwan ahad duk wanda ba Allah bawa ne kowaye ba kuma yadda za ka ɗauki ayyukan da yake na Allah ka ba bawa ba zai yi ba bal wa zakara Allah jalla wa ala yace bari Allah madaukakin sarki ya faɗa lana a gare mu fi qur'anihi amsilatan ra'i'a misali ne ban ƙayi ala qadiyati bath ba'da al-maut a harkar qadiyar mutuwa tashi bayan mutuwa iqra ma'i qaulullahi ta'ala yace karanta tare da ni faɗa Allah madaukakin sarki alam tara ila allazi hajja ibrahima fi shin baka ga ba wanda ya jayayya da annabi Ibrahim dangane da ubangijinsa a cikin lamarin ubangijinsa an atahu Allahul mulk dan Allah madaukakin sarki ya ba shi mulki iz qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit annabi Ibrahim da yazo yana mujamala da shi sai ce Allah ne mai rayawa mai kashewa qala ana uhyi wa umiit sai ce ni ma ina rayawa ina kashewa wasu mutane sun yi laifi su biyu an yanke musu hukuncin kisa ya kirawo su ya kashe ɗaya ya ce ɗaya tafi kaga wannan ai tsabar dambanci ne ai ba irin wannan ake nufi ba amma da yake ana tare da gauga, iyun suka yi ihu ya kashe ya raya annabi ibrahim ya ce to ana yadda jadala a tsallaka gaba dan ya tsaya kana jayayya wataƙila wannan jahilan da suke kallo ba za su fahimta ba sai a ce ya kada kama don akwai lokacin da in ka tara iyun jahilai kana musu da su in aka zo wata gaba kaga ya saki wata har da jahilan ba za su fahimta ba to tafi akwai a yi gaba kyale jadalan yasa annabi ibrahim sai kyale duk da abin da ya sakarci mataccen ya kamata ya tayar ake nufi amma rayayyu ne ya kashe ɗaya ce ta ɗaya tafi to me kai ai ba yi wa yi ba قال ibrahimu sai annabi ibrahim ya ce fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriqi to fa ati biha min al-maghribi yace Allah dai yana fito mana daga rana daga gabas ta fada yamma to kai yanzu Allah da kake takama Allah ne kai yanzu a ki wannan system din fito da ita daga yamma ta fada gabas Dan da nan fa buhital ladhi kafar sai wanda ya kafirta ya rikici ya imauce saboda menene ba yanda zai ya iya haka kaga an zo gabar da tafi ƙarfinsa to duk mai jayayya mai musu haka zaka tafi da shi a hankali a hankali za a zo inda shi da kansa zai rikice kuma ba amsa ko mujamala ko Nabara, kuke da mutum to haka za ja shi kaga nabi ibrahim da ya ce wancan akwai shubaha to sai tafi inda ba fariyu ba sai ce Allah wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin lallai Allah baya halittar baya shiryar da mutanen da suke azzalimai wanda ya san azzalimai ne da ilmul azli ya san azzalumai ne fil haƙiƙa su da su, ba za su amshi daidai ba to Allah baya shiryar da su Allah kujin sarki da ya halitta ya sa halitta ta zo akwai wanda qabiliya lil haqqi akwai wanda a halittarsu da ɗabi'arsu za su iya amsar gaskiya akwai wanda a ɗabi'arsa da halittarsa Allah ya sani don haka ilmul azli na Allah ya sani duk da yake akwai ilmul shari'i na shari'a da kuma Allah ya turo da manzanni wanda akan wannan yake hukunci Allah bai dogare yi hukunci akan ilimin azli dinsa domin za a tume shi da zalunci ko za a tume shi ba a ba mutum chance ba an gane domin da a ce Allah zai aiki da ilimin da ya sani a shikenan mu dinnan gabaki ɗaya bayan an halice mu Allah zai iya aiki da ilmul azli ƙabiliyanmu zuciyanmu da mu ta karɓar daidai da rashin karɓar daidai Allah ya sani zai jefa wannan wuta ya jefa aljanna amma sai ce ba zai aiki da wannan ilimin ba zai aiki da ilimin shar'i sai aiko ƙwar'ani ya yi umarni ya hani domin wancan ilmul azli ɗin da ya sani ya bayyana tifikal ƙarara ya fito to kuma sai ya fito wannan ya yi bi wannan sai ya bi to sai hukunci akan haka to shi yasa nan Allah ya ce wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin aw kallazi marra ala qaryatin ko kuma misali wanda ya shuɗe ya buce wata alƙarya maraya in aka ce alƙarya maraya ba ƙauye ba ko ba madina ba akwai albadiya akwai alƙarya akwai almadina maraya ita ce garin da yake da mutane sun haɗa abubuwa da dama amma bai tumbatsa ba yanzu kano za ka ce madinatu kano amma in ka zo bicci ka zaura za ka ce ƙarya ko madina in ka zo wani wat wat manyan gari ka ce musu ƙarya to wani da ya wuce wata alƙarya wa hiya khawiya ala urushiha gabaki ɗaya ta faɗi akan dirkokinta wato ta zama kufai ba komai qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha ta yaya Allah madaukakin sarki zai fitar da wannan bayan mutuwarta fa amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'atha sai Allah madaukakin sarki ya kashe shi shekara dubu shekara 100 kai sun ba'asa sannan sai kashe shi wato yanzu za a yi ne za a yi mishi practical yanzu an faɗa mishi theory Allah yana tayar da abin da ya mutu ya gaya za a yi irin wannan a tayar da su to sai kuma Allah ya kashe shi sadda ya shekara ɗari sun ma ba a sahu sannan ya tashe shi ƙala kam labista Allah ce lokaci nawa ka ɗauka a mace wannan baccin da kai kwana nawa kai qala labistu yawman aw ba yau yace ai ina gani dai ko dai rana daya ko rabin rana qala ban labista mi'ata amin yace a'a shekara fa dari kai fanzuru ila qa'amika wa sharabika lam yatasanna amma dubi abincinka da abin shanka lam yatasanna ai lam tagayyar bai canza ba shekara ɗari wani irin duk gare ka wani irin technology da gare ka abinci da abin sha nono ko fura zai shekara ɗari amma bai canza ba daga yadda yake to Allah ya kiyaye shi wannan abin da yake sabiti Allah yana so ya man muƙarana ya ƙara fito da ƙudura ta Ubangiji maɗaukakin sarki ga wani abu shi yana yanda yake kuma ga wani abu ya canza an wannan ƙara ƙudura ce ta Ubangiji ƙala ya ce bisa mai ata amin fanzur ila ƙwa'amika wa sharabi kalam ya tafanna wanzur ila himarika amma dubu jakinka wannan ji alaka ayatan linnas za mu sanya ka ka zama aya ga mutane wato za mu baka yanzu abinda kuma shi ya canza mu abinci da abin sha shekara ɗarin nan bai canza ba wanda ya kakka ɗauka ai cewa ai kwana ɗaya ɗaya ne ga abincin ma bai canza ba to kuma kalli jakinka domin in ka kalli jaki ka ga yanda yake to wannan zai nuna ma wanda ya mai da jakin wannan haka kuma ya iya riƙe nono ko abinci da abin sha ƙudurarsa ta isa wanzuru ila al-ihwani dubi kasusuwan sa yanda suka nannarce suka bi ƙasa kaifa zuha. ya muke tayar da su thumma naksuha lahama sai ga yana kallo ƙashin haƙarƙari ya kaskare ɗaya a can ɗaya a can na hannu ɗaya a can ɗaya can ɗaya kaza ɗaya kaza kawai sai ga sai kashin kafa ya taso sai zo ya haɗu da nan sai ya shiga socket ɗin nan sai kashin nan ya taso sai ya shiga nan sai ɗan nan ya ɗazo zo duk sai ga bitin bitini na zaƙi amma ƙashi ne tsantsa kowane kashi ya zai inda yake su manaktuha lahama sannan kuma sai muka tufatar da shi wannan tsokar da nama kuma sai dinka ta tasowa kowane nama ya shiga inda yake naman haƙarƙari ya shiga naman wuya naman ido naman ina ne ko ina safaya faɗin jakin gabaki ɗayan sai rinka tasowa yana makalewa da wannan kashin ma ta bayyana la yayin da wannan ya bayyana a gare shi to ga zaki yayi kuka ya zama jaki ya yi haniniya ya zama jaki za a hau za a tafi da shi a gabanka fizikal aka yi ma ƙala sai ce a alamu an Allah ala shai in qadir lalle na sani ubangiji maɗaukacin sarki ne iko ne kan kowa fa hada rajulun min bani isra'il yace wani mutum ne daga banu isra'il wasu kuma suka ce uzairu ne wa daraba Allahu azza wa jalla bihi al-masal li qadiyati al-ba'th ba'da al ubangiji madaukakin sarki ya buga mashi misali dangane da tashi bayan mutuwa yarkabu imara fa amatahu Allahu a amin yana hawan jakinsa Allah ya kashe shi shekara 100 sun ba'asa sannan ya tayar da shi wa alahu, rabbuna jalla wa ala Allah madaukakin sarki ya tambaye shi an fariqil malaki ta hanyar mala'ika kam labitta shekara nawa kai a mace fa nazara ya kalla fa wajada shamsa tamilu ila al sai garana rana ta tafi za ta fadi fa banna annaha shamsul yawm allazi nama sai zata ranar da yayi bacci a cikin ta ne yanzu ta tafi za ta fadi fa qala an kam qala labistu yawman aw ba'da yawm sai ce ai kwana ɗaya ne ko rabin kwana qala bal labista ya ta amin yace a shekara ɗari fa kai walakin kaifa a'ar ya zaka sani la budda min wajhi muqararatin sabit wa wajhi muqararatin mutaghayyir dole ne a fito da fuskar muqarana da abin da yake tabbatacce da abin da kuma yake canzawa amma wajhul muqaranatu sabit wajen muqarana ta abin da yake tabbatacce fa huwa ta'am wa sharab shine abinci da abin sha liza qala fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna kalla abin shanka da abin cinka bai canza bai Allah ya tagayyar launu launin bai canza ba wala qa'mu dandanan bai canza ba wala rihu haka kanshin sa bai canza ba shekara ɗari uridu minka an ta'ati bi deep ina so ka zo da deep freezer shine deep to ka zo da deep freezer فتحفظ في فتحفظ فيه الطعام والشراب لمدة سنة كأجي أبنتي شكرا إما كون لابد أن يتغيرن لون الطعام وطعمه وريحه dole sai launin duk sanyi 24 hours da wuta amma ka ajiye ga sanyin ga komai amma in dai shekara daya sai ya canza duk wutan duk sanyin da ka bashi subhana man huwa ala kulli shay'in qadir yace tsarki ya tabbata ga wanda yake da iko akan komai fa hadha wajhul muqaranati sadis wannan ta fuskar ayi muqarana a nuna hikima da abin da yake tabbatacce wa wajhul mutaqal muqara al mutaghayyir abinda kuma za a fuskantar da shi wanda yake canzawa annal himara shi jaki sara iwaman baliya ya zama kashi wanda ya ratattake فأمر الله عز وجل بإحياء الإمام الله مدوكتين سرقية أمرني أراية جاكين فبعدت فبدأت العظام تجتمع من هنا ومن هناك sai kashi ya fara haduwa daga nan daga nan ya taso ar-rijlu ma ar kashin kafa ya taso ya tafi wal ma al kashin hannu ya taso ya tafi wa ya tafi ya tsaya a fuska wa izamul zahar kashin baya li'ibamu zahar ya tafi baya sun makuti ya ce ibama billaham sana ka lullube kashin da tsoka sun manufi hatsihin ruh sana ka hura mishi rai fa nahikal himaru bi idinillah sai jaki yayi kuka kukan jaki da hausa ya sunansa ya sunan kukan jaki da hausa nan da fanahika aka ce amma mu kaga sai dai mu sai jaki yayi kuka to amma in kura ce ai ba haka za a ce ba in akuya ce ba haka za a ce ba in muka duk kuka za mu ce zaki ya yi kuka kura ta yi kuka akuya ta yi kuka rago ya yi kuka duk kuka to amma a larabci ko ne da sunansa da haka da aka ce fanafikal himar sai mu je mu nemo menene kukan jaki da hausa sai jaki ya yi kuka kuka suna ne na gabaki ɗaya duk kukan nin kuka ne duka in ka haɗa kukan kowa da na mutum da sunan shi kuka amma na mutum da suna don haka za ka yi cewa fanahikar rajulu ai ba za ka ce ba fanahikar rajulu ne ake cewa doki haniniya ma ba kuka ba ne haniniya daban eh haniniya ma kukan doki haniniya in ya zo haniniya za ka ga yadda yake haniniya ya ce to kaga fanahikal bi izinillah jalla wa'ala a hayahu Allahu amama ainihi wa bayna yadayhi Allah ya tayar a gabansa a idansa faqala al-aziz sai uzair sai uzair yace a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Hakika na san ubangiji madaukakin sarki mai iko ne akan kowa an yi saɓani cewa uzairu ne ko wani mutum ne daga banu isra'ila almuhim dai allah marukacin sarki ya buga mana wannan kista. idan muka zo sati mai zuwa idan allah marukacin sarki ya sa muna raye sai mu tashi da kissa shi kuma annabi ibrahim da ya ce kai tuhuyil mauta abinda muka faɗa daidai allah marukacin sarki ya ba mu lada abinda muka yi kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ka taimaki musulunci da musulmi Allah ka taimaka mana ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah duk masu son su tayar da hankali a ƙasar mu Allah ka mana maganin su Allah ka mana maganin dukkan wanda suke kawo mana rikici a ƙasar mu Najeriya ya Allah ka ba mu shugabanni na gari masu amana masu adalci Allah madaukakin sarki ka taimake mu da taimakonka Allah ka karya turawan yamma Isra'ila da Amerika Allah ka karya su Allah ka mana maganin su Allah ka kawo ƙarshen su Allah taimaki musulunci da musulmi a kansu ya san jalali wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh